Alidukar barka da haka. Barka barka muna lahiya. Kun kasance a jamhuriyar Benin menene makasudin kasancewa ku a zauren majalisa da ke babban birnin kasar Porto Novo? Wannan taya da muka yo tare da shugaban majalisa na Niger Usaini Tinni muka zo bisa gayyata ta majalisa ta Benin Presidentinta Andre e eh, ya gayyaci majalisa ta Niger da zaman su na harko na aiki na majalisa ouverture kin session ta 2018 mun zo porto novo an yi buɗin wannan aikin kuma eh, shugaban majalisa na niger usaini tinni ya jawabi a sunan majalisa ta nijar da kuma eh, ayyuka wanda muke yi da kuma hange na aikin majalisu na na afirka na imowa da yawo duka ya kawo haske bisa gare su da kuma irin tafiya wadda ake yi ta mutunci ta kyautata ma juna ta gane ma juna tsakanin majalisa ta Nijar da ta kuma Benin. Ka yi magana cewa wannan dangantaka tsakanin ku da Benin da Nijar. Idan muka duba a tsakanin ku ma ku 'yan majalisu a jamhuriyar Nijar ya kuke gudanar da ayyukan ku tsakanin ku a zauren majalisa da ke babban birnin Yamai. Alhamdulillah ayyuka na 'yan majalisa mu na Nijar daidai suke tahiya kasan aikin majalisa ya kashi bangare biyu akwai bangare na majority Eh, na masu jayi akwai kuma bangare na adawa to shi kasan aiki da yake tahi kowa yana defender kin e, eh, bangaransa kowa yana kare sa aiki na wanda shahi gwamnati muna yabo kuma muna kare duka irin yadda kamata gwamnati ta ta da aikin matsalar da ke da kwai yau a Nijar kungiyoyin fararen hula sun jima suna gwagwarmaya suna cewa ku yan majalisa ba ku kyauta ba ya kuke kallon wannan kukan kungiyoyin fararen hula eh kungiyoyi na fararen hula Eh, ina son ka gane da wani abu kuwa ƙungiyoyi na fararen hula Nijar ma akwai waɗanda lalle lalle ƙungiyoyi na fararen hula akwai kuma waɗanda eh, yau suna an ka yi dan su su yan adawa ke yau su saboda su su magana bisa ga sunan ƙungiyar hula. Wara ganin cewa akwai batun siyasa kamar sun shiga siyasa. Kwarai kuwa kwarai kuwa. Muna da shaida. Muna da shaida cikak. ka cikakka wanda eh, yanzu eh, kasafin kuɗi da kai magana kasafin kuɗi ai eh, ita ga tsari na demokaradiyya ai duka 'yan ƙasa ba sai sun hito ko ne hice na yarda ko ban yarda ba amma ta hanya majalisa wakilansu ke cewa mun yarda ko ba yarda ba to ita ce aka yi aka zo assembly wakilai wanda suka ce na eh, wanda suka ce sun amince da wannan doka su ne wanda suka yawa kenan doka sai tabbata duk kasar duniya hangana cikin demokrasiya ko ta ina hakan gani ai ba an ce duka dan kasa kowa ya haifa ya ce awo ko ya ce a'a ba amma akwai representant da assembly wanda ita ke cewa mun yarda ko ba mu yarda ba babu wani takura ma al'umma ka san shi a dobo abu hannun mutum abu ne mai wuya ina maka misali Allah ma ci ahdi zakka cikin miliyan 25 eh, biyar eh? cikin miliyan ɗaya ma cikin miliyan ɗaya ka hidda jika 25 ta fannin ayyuka kuma da yawan suna nan ga aiki aiki wa mutum ke tiya nema ne ba shi ke iski ka cikin ɗaki kwanciyar kowa gaskiya ba to don ko wannan shine abin yi shine cewa aiki sai an tashi a neme shi ake samun shi wanda kuma ya neme shi shine ke samun shi wallahi Niger gwamnati tana kokari sosai ba da lamun gode Allah saka da